وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabbata ga Allah da ya haɗa mu a wannan majlisi na goma sha takwas a karatunmu na wannan littafi a tajridu sarih li ahadith al-jami' sahih na al-imam az-zabidi a yau ranar asabar wanda yake goma sha bakwai ko watan musulunci sha biyar ko sha biyar ga watan rabi'ul akhirah wanda yake hijira manzo sallallahu alaihi wa sallama tana 1427 wanda ya daidai da sha uku ga watan biyar miladiya 2006 mun tsaya kan hadisin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa yayin da fadar Allah maɗaukakin sarki ta sauka allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm yayin da wannan aya ta sauka wacce take cewa waɗanda suka yi imani sannan ba su gauraya imaninsu da zalunci ba ula'ika lahumul amn wa hum muhtadun waɗannan su suke da zaman lafiya kuma su ne shiryayyu yayin da wannan aya ta sauka sahabban annabi sallallahu alaihi sallama suka firgita suka tsorata suka ce ayyuna lam yazlim nafsa ko ayyuna lam yazlim wane ne a cikinmu bai taɓa zalunci ba idan har ya kasance waɗanda za su samu zaman lafiya a ranar gobe kiyama za su samu shiriya a nan duniya su ne waɗanda ba su taɓa zalunci ba to kenan cikinmu babu wanda zai samu waɗannan abubuwa guda biyu domin ku a cikinmu babu wanda bai taɓa zalunci ba ko dai ya zalunci kansa ko ya zalunci wani to shine sai aya da za ta fassara wannan aya ta sauka a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su ba zaluncin da kuke fahimta ba alam tasma'u qawla abdin abdullahi salih ba ku ji faɗar bawan Allah na ƙwarai ba shine luqman alaihi salam yayin da yake cewa ɗansa ya bunai la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai ɗan ɗana ya kai ƙaramin ɗana kada ka yi shirka domin shirka zalunci ne babba saboda haka kenan fadar Allah da ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin wannan tankir din tankir ne na ta'zim ay lam yalbisu imanahum bi zulmin azim tankir da aka kawo na kira bi zulmin ba a ce bi zulmi ba aka zo da shi a na kira babu alif da lam wannan cire alif da lam din ya zo a matsayi na nakira yana nuna zalunci ne babba allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ay bi zulmin azim domin nakira a larabci a tankir ce fil arabiya bi ma'ana at-ta'zim abu babba wani lokaci akan yi tankirinsa fa ghashiyahum ma ghashiyahum kaga anan ba ma faɗe shi ba sai aka kawo shi a matsayin na kira domin a nuna cewa abin da ya rufe su na teku ba kankani bane babba ne wannan hadisi kamar yadda kuka gani abdullahi dan mas'ud shi ya rawaito shi abdullahi dan mas'ud mutumin saqifa ne as-saqafi daya daga cikin farko farkon waɗanda suka shiga addinin musulunci tun yana sabansa tun lokacin ana shan wahala ana ga bala'i da jarraba iri-iri shi yana daga cikin waɗanda suka karɓa wannan kira na addinin musulunci ya shiga farfajiyar addinin musulunci yana labarta mana cewa wata rana yana kiwo yana kiwo sai ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin an aiko shi tare da abubakar siddiq radiyallahu anhu sai suka nemi ya ba su nonon abin da yake kiwo su sha domin suna da bukata sai ya ce ai wannan nonon na amana ne domin dabbobin ba nawa ba ne kiwo aka bani to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya zo da dabbar da babu nono a hantsarta ya kama dabbar da ba ta da nono ya shafa hantsarta nono ya zo suka tatsa suka sha sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa hantsarta nonon ya koma yadda yake to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa abdullahi dan mas'ud lokacin yana dan karami yake cewa innaka la alim kai dai yaro ne kankani amma mai yawan ilimi wannan a matsayin addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallama yake masa tun lokacin yana kankani ya zo ya shiga addinin musulunci ya gamu da jarraba iri-iri domin an sha lakaɗa masa kashi saboda addinin musulunci kasancewarsa ba wani wanda yake da gata a garin makka ba saboda haka akan dake shi amma wannan bai ta sa shi ya bar wannan addini ba ya ci gaba da zama cikin as-sabiqun al don ya shiga addinin musulunci to annabi sallallahu alaihi wasallam bai shiga darul arqam ba domin yana cewa a wata ruwaya ana sadisu sittatin fil islam ni ne ɗayan mutane shida da suka shiga addinin musulunci saboda haka shine na farko suna cikin farko farkon waɗanda suka rungumi wannan addini kuma ya lizumci annabi sallallahu alaihi wasallama har ya zama ɗaya daga cikin makarantan sahabbai ya zama yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama kai shine ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi ya ce karanta masa alƙur'ani. ya ce karanta min alƙur'ani abdullahi dan mas'ud ya ce a aqra'u alaika wa alaika unzil kai aka saukarwa da qur'anin kuma in karanta maka manzo Allah ya ce a uridu an asma'ahu min ghairi ina so in ji karatun ƙur'anin daga wani ina so in zama ɗan sauraro saboda haka ya karanta masa har lokacin da ya zo faɗar Allah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hasbuk hasbuk tsayanan tsayanan idan sai ya dinga hawaye to wannan baiwa ce daga cikin karamomi da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa Abdullahi ɗan Mas'ud ya karanci Qur'ani ya zama ɗaya daga cikin mahaddata al-Qur'ani wanda har Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man arada an ya'khudha al-Qur'an Rabdan طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة أم ابن أم wanda duk yake so ya karanta Alƙur'ani ɗanyensa shatab kamar yadda aka saukar da shi to yayi irin karatun abdullahi dan mas'ud shine ibn ummi abd saboda haka ya tsaya ya zama ɗaya daga cikin manyan makarantan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama sayyidina umar ya zaɓi wasu malamai cikin sahabbai ya tura su garuruwan da aka shigar da musulunci sababbin garuruwan da aka buɗe aka shigar da su cikin haziran musulunci ya tura waɗannan malamai cewa su je su karantar da wannan al'umma ta wannan garuruwa to yana daga cikin waɗanda aka zaɓi abdullahi Dan mas'ud aka tura shi kufa aka sanya shi shine shugaba sannan aka nada masa ammar ibn yasir ya zama tamkar wazirinsa su je su karantar da mutane alkur'ani su karantar da mutane musulunci don haka abdullah dan mas'ud tun a wannan lokaci lokacin sayyidina umar ya dawo da zama kufa ana yake karanta wa mutane alkur'ani yake fahimtar da su addini wannan ta sa da yawa daga cikin malaman kufa manya-manyan malamansu almajirai ne ga abdullahi dan mas'ud galibin malamansu irin su ibrahim annaka'i irin su alqamat ibn zaid alqamat ibn qais da sauransu da aswad ibn yazid da ire-iren waɗannan sun kasance manya-manyan almajirai ne ga abdullahi ibn mas'ud don haka yawancin rayuwarsa ya yi ta bayan wafata annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta ne a kufa cikin ƙasar iraki saboda haka ya zama na wannan yankin a wancan lokacin suna tafiya ne bisa fahimtarsa a cikin al'amura na addini har ma yana cewa da a ce yau a doron ƙasa na san mutumin da ya fi ni sanin wata aya ta alƙur'ani to da na yi tattaki duk nisan sa na je na same shi inda yake don in karanci wannan aya wannan yana nuna maka irin faffaɗan ilimi da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa Abdullahi dan Mas'ud shi yasa ma sayyidina Umar yake masa taki da cewa kunayyifun muli'a ilman wato wani ɗan ƙaramin ɗaki ne da Allah maɗaukakin sarki ya cika shi da ilimi saboda haka abdullah dan mas'ud ya rayu a kufa ya yi wafati da wurwuri abin nan ba ya yi wafati hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana da talatin da biyu. tana da shekara talatin da biyu da hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan mas'ud ya koma ga Allah wannan hadisi da ya ruwaito wanda yake bayanin sababin nuzul na wannan aya da kuma irin fahimtar da sahabbai suka fara yi wa aya wa آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu ba da zalunci suka yi imani ma'ana suka kaɗaita Allah da tauhidi sannan ba su gauraya wannan tauhidin da shirka ba ya za a gauraya tauhidi da shirka ta yaya domin na ne la yashtabi'an idan aka samu tauhidi to babu shirka aka samu shirka to ba tauhidi kaga ba su gaurai ba kenan ko abinda za su gaurai su za su iya haduwa amma abinda ɗaya in ya zo ɗaya ya tafi inda ɗaya ba ɗaya inda ɗaya ɗaya kuma ba ɗayan waɗannan ana kiran su annaqidan wannan naqidan la yajtami'an la yajtami'an saboda haka in ba dai ya zama mumini ba ko ya zama mushriki amma ya zama mumini mushriki eh haba zai yiwu ba to ya kenan walam yalbisu imanahum bi zulmi shine malamai suka ce ma'anarsa a ilam yartaddu duba a iman ba su yi ridda ba bayan imaninsu ma'ana ba su ki ayyukan shirkan da suka tsame su daga cikin suka fitar da su daga cikin da'irar muminai ba shine ma'anar gaurayawan amma ba wai ya zama yana nan mumini ba sai idan mun ɗauki ba'anar zulm a nan bi ma'anar shirkul asgar wannan ya iya yiwa a samu mutum mumini yana da kuma yana yin wani abu na shirka kankanuwa kamar irin riya riya ba ta kore kamalar imani gaba ba ta kore mutlaƙul iman inda tanfi al al mutlaq riya tana kore cikakken imani ne amma ba asalin imanin take korewa ba saboda haka a iya samun mumini kuma a same shi yana da wani abu na riya riya shirka ce saboda ka irin wannan a iya samun mutumin da yake yayi imani kuma yana gaure imani sa da irin wannan shirka din wato irin wannan karamar shirka idan ka ce a shirkul asghar kada wasu su ɗauka daidai su yake a ce zambul asghar watakila wani in ya ji ana cewa shirka karama sai yaji kamar abin kankani ne tunda an ce karama kamar a ce ɗan karamin zunubi to ba haka ba ne duk abin da nassin alkur'ani ko sunar annabi sallallahu alaihi wasallama suka sifanta shi da shirka ko kafirci to yana daga cikin a'zamul kaba'ir akbarul kaba'ir yana daga cikin akbarul kaba'ir kai har ma wasu malamai suna cewa dukkan laifin ma da aka sifanta shi da kafirci ko aka sifanta shi da shirka ko da kankanuwa ce to ya fi dukkan wani laifin da ba a sifanta shi da wannan ba domin kalmar shirka da kalmar kafirci manyan kalmomi ne ko da kuwa suna da waɗanda suka fi su girma ko da akwai wani gu da kafircin zai zama babba akwai gunda za a ce karami to shi ɗan karamin kafircin ko 'yar karamar shirka ɗin ta fi dukkan wani zunubi da ba a kira shi shirka ba komin girmansa saboda kaga ashe dan an ce ashirku arriya'u shirkun asghar kada ka yi tsammanin wai wani abu ne dan kankani wanda zai iya sa mutum ya kwana lafiya idan yayi idan har malamai sun ce suna iya fassara wannan ayar allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin cewa shirka shirka karama Allah maɗaukakin sarki kuma ya ce waɗanda ba su yi wannan shirka karamar ba su ne ke da al'amnu zaman lafiya kuma su ne shiryayyu kaga mai yin riya shiga uku kaga shi ba shiryayye bane kuma ba mai samun zaman lafiya bane idan kuma ya kasance ita riya Allah ya sanya ta ɗaya daga cikin sifofin da suka fi fitowa ƙarara tattare da munafukai ai kaga babban laifi ne allazina hum yura'una waɗanda suke yi dan a gani saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da yadda suka zo suka gaya masa cewa ai babu wani daga cikinmu yake bai taɓa zalunci ba domin zalunci a kalmar larabci yana nufin wadu shai fi gairi mawdu'ihi Kasa abu ba a mahallinsa ba shine zalunci wanda yayi shirka yayi zalunci don ya ɗauki haƙƙin da yake ba na haƙƙin ubangiji ya ba ma waninsa saboda haka ya sanya abu ba muhallinsa ba da suka ji kalmar zalunci ta zo na kira ce fi siyakin nafi wanda zahirin na kira fi siyakin nafi tufidul umum kamar an ce ba su cakuɗa imaninsu da kowane irin zalunci ba kaga mutum ya zalunci kansa ya zalunci ɗansa ya zalunci abokiyar zamansa matarsa ya zalunci maƙocinsa duk ya shiga ciki domin kalmar bi zulmin ta zo na kira a kuma cikin wata siga ko jumla da take ta korewa wanda kuma a gurin malamai idan na kira ta zo a cikin irin wannan siga tana game dukkan wani abin da yake iya shiga ƙarƙashinta saboda haka dukkan wani abin da zai shiga ƙarƙashin kalmar zalunci ya shiga ƙarƙashi sahabbai suka fahimci abin a zahirinsa don haka suka gargado zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin su nuna masa cewa wannan aya da ta sauka ta musu nauyi kwarai da gaske domin kuwa idan har yadda suka fahimce ta haka take to shikenan su sun gama lalacewa sun gama yawo maganar su samu zaman lafiya a lahira ko su samu shirya a duniya ba so ba don kuwa babu cikinmu wanda bai zalunci kansa ba ko ya zalunci waninsa to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya gyara musu fahimtar da suka yi wa aya shi ai ba wannan zaluncin ake nufi ba ai ana nufin shirka ba ku ji faɗar bawan Allah ɗin nan ba na ƙwarai shine Luqman inda yake cewa inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne babba saboda haka wannan ake nufi wannan shi yake nuna maka cewa duk matsayin mutum yana iya fahimta ba daidai ba yana iya fahimta ba daidai ba wani kuma ya fahimci daidai din ya gyara masa idan sabon annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama waɗanda su ne aka saukar da alkur'ani a gaban idansu suka ji karatunsa yana ɗanyensa shatab daga bakin annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama idan su karan kansu tare da kasancewarsu larabawa waɗanda babu wani abu na gwaranci da ya gurɓata musu larabcinsu larabci suke gangariya da babu wani abu na ujumanci da ya shiga cikinsa amma duk da haka sukan iya fahimtar wani abu saɓanin yadda mahalicci yake nufi to kaga min babu aula wa aula wa aula wani wanda ba su ba ya fahimci wani abu saɓanin yadda yake to shi yasa malamai sukan yi wa junansu uzuri idan aka samu wani ya fahimci wata aya ko wani hadisi saɓanin yadda yake matukar ya kasance ba bisa ganganci ya yi wannan fahimta ba bisa abin da ijtihadinsa ya kai shi gare shi da kuma ka'idoji na ilimi su sun dubi ka'ida ta ilimi ka'ida ta ilimi an nakira fi siyaqin nafi ta ummu wannan ita ce ka'idar da suka sani haka a bisa gare ta suka fahimci ayar amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan umumin anan gairu murad ba ba a nufin wannan umumin anan a wannan nakira anan ta tankir ce abin nan ta tankir anan na ta'zim ne saboda haka ana nufin zalunci babba wanda kuma shine shirka Allah madaukakin sarki yana cewa wal kafiruna humuz zalimun innaz zalimina lafi azabin muqim saura kaga a waɗannan ayoyi duka Allah ya kira ya kira azzalimai kuma ba wai zalunci karami yake nufi ba yana nufin zalunci babba domin zalunci karami baya sa a kira mutum kafiri hakanan zalunci wanda bai kai kafirci ba baya dawwamar mutum baya dawwamar da mutum a cikin gidan gidan wuta sai hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu shine ko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ayatul munafiqi thalath idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa tumina khan abu huraira ya gabata ba sau ɗaya ba biyu ba sunan shi na gaskiya na sunan shi kai abdullahi yawo abdurrahman ko ibn sakhar ya rasu hijirar annabi nan ne za a kure ka ko kaifa kai da ka ta karkare kana masa gyara to sai ka faɗa hamsin da takwas wasu suna cewa da tara wasu na cewa da tara wasu da takwas ta ya mutu a ƙarshen hijira tana da hamsin da takwas farkon da tara saboda na aisha ta rasu a shekara tana da hijira tana da hamsin da da takwas abu huraira ya mata sallah to shi yasa wasu suke cewa da tara shi ya mutu da zai ta mutu da takwas shi ma mutu da takwas kuma ya mata sallah a to ba zai yi ya riga shi mutuwa ba eh? saboda haka ba tsakanin tsakaninsu wasu ma suna cewa ya mutu hamsin da takwas kamar yadda sai da tuna aisha ta mutu hijira tana da hamsin da takwas abu huraira ya rawaito mana wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ayoyin ko alamar munafiki alamar munafiki guda uku ce alama ta farko idan haddasa kazaba idan ya yi zance ya yi magana to ƙarya zai wa idan wa'ada akhlafa idan ya alkawari to saba zai wa idza tumina idan an amince masa khana to ha'inci zai guda uku hadisin gaba hadisin abdullahi ibn amr ko abdullahi ibn amr ibn al-as shi kuma sai ya zo mana arba'un man kunna fihi ko arba'un man kunna fihi abubuwa hudu waɗanda suka wanda duk suka kasance tare da shi kana munafiqan khalisan ya zan munafiki tatacce idza tumina haka ne ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها wanda duk ya kasance akwai ɗabi'a ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'o'i hudu tare da shi to yana da wata ɗabi'a ta munafici har sai san da ya barta annabi ya zana su idza tumina khana idan an bashi amana sai ya ci amana wa idza haddasa kazaba idan kuma yayi zance to zai yi ƙarya wa idza ahada ghadara idan kuma an ƙulla yarjejeniya da shi to zai karya wa iza khasama fajara idan kuma aka yi husuma da shi aka yi rigima da shi to zai fajirci zai yi zai yi fajirci zai fita daga kiyaye dokar ubangiji a hadisi na farko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ayatul munafiqi thalathah a hadisin abdullahi dan amr manzo Allah ya ce arba'un ya akai can uku nan hudu ya akai can uku aka ce uku kuma nan aka ce hudu sannan idan muka dube abubuwan da aka faɗa za mu ga biyar ne ko hadisin farko da na biyu sun yi tarayya a wajen batun magana a yi ƙarya da a ba da amana a ci ko wannan sifofi biyu hadisin farko ya zo da ƙarin alkawari a saba uku ko hadisin abdullahi dan amr ya zo da maganar yarjejeniya a karya ta sannan kuma da fajirci a cikin husuma kaga nawa kenan biyar to uku din ne ko hudu ne ko biyar ne manzo Allah ya ce salasun ko a wancan ya ce arba'un kai kuma ka zo ka ce hamsun eh ban ji ba to in ka hada su din gashi ai mun hada mun tattara muka ga sun zama biyar yanzu sai mu daina cewa salasun din ko mu daina cewa arba'un mu daina cewa hamsun <coughs> ya za a ce to aha a'a kai ba kan littafin a to ya za ka iya ganewa wa iza ahada غدر da wa iza wa'ada akhlafa wani ya ce za su iya zama abu ɗaya wa iza idan aka yi yarjejeniya da shi sai karya idan alkawari ya saba abu ɗaya yarjejeniya da yanzu yarjejeniya alkawari ne alkawari in ma alkawari zan baka kaza ko yarjejeniya kuma watakila wani abu ne tsakaninmu yarjejeniyar cinikayya yarjejeniyar zaman lafiya yarjejeniyar haya gidan haya ko dole yarjejeniya ce a'a kalmar yarjejeniya ta fi faɗi akan kalmar alkawari ce yarjejeniya da shi akan kaza amma sai bin yi alkawari da shi akan kaza yarjejeniya ta fi bayyana a wannan a irin wannan sigar wasu malaman sun ce ɗaya zai shiga ɗaya wasu kuma sun ce kowanne zaman kansu yake to kaga ana nan dai ba su dunkule ɗin ba kuma sannan idan ka buɗe irin wannan ƙofar duk dunkule su ɗin da wanda zai yarjejeniya ya karya da wanda zai alkawari ya saba da wanda zai yi magana ya karya duk karya su kai ko ba duk ƙarya suka yi ba hawa kaga zaka iya cewa duk sun shiga cikin idza haddasa zaba da haka lokacin da yake baka alkawurra ƙarya yake yi a zuciyarsa ba da gaske yake ba lokacin da yake yarjejeniya da kai ƙarya yake a zuciyarsa ba da gaske yake ba kaga duk kana iya ka dunkule su wasu malamai suka ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a ya ambaci uku sannan kuma wahayi ya zo masa suka zama hudu sannan ya ambaci hudu din wato kamar wani abu ne ya zo sabo kamar tajdid aka samu na alamomin wasu kuma malamai suka ce ba tilas ba ne don an lissafta wani hali aka ce yana daga cikin abin da ke sa a samu kamala ko cika ta munafici ya zama shi wannan halin munafici kadai munaficin ne ta yi in aka samu uku din can sannan kuma waɗannan suka zo suka haɗu mutum ya zama tatacce wato a munafukan ma shi ya zama tatacce kamar yadda ya zo a hadisi na na biyu kaga ce kana munafiqan khalisan amma da a ce yana da alama ɗaya zai zama munafikin faman kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yadaha amma ba a ce da shi munafiki ba yana da wani hali na munafici har sai ya barta to saboda haka wannan waɗannan hanyoyi biyu ne wanda malamai suka haɗa hadisin hadisin a kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci abubuwa guda uku ya ambaci abubuwa guda uku bi'tibariha aslu kulli diyana domin asalin kowane addini baya wuce alƙaulu ko wal amalu wan niyya akwai abin da zai fita daga uku din nan imma magana ta baki imma aiki na gaba imma kudiri na zuciya to idan muka dubi waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa guda uku dukkaninsu suna shiga waɗannan abubuwa ne suna nuna waɗannan abubuwa ne guda uku iza haddasa kazaba kaga kauli kenan ko wa iza wa'ada akhlafa wannan niyya kenan wa iza tumina khana an bashi amana ya ci wannan aiki kenan ko sauraka abubuwan gaba ɗaya waɗanda suke asalin addini shi wannan ya samu gurɓacewar su gaba ɗaya to tunda har waɗannan abubuwa waɗanda su ne tushen addini faɗa da baka ko aiki da gaba ko kuma kudircewa da zuci ya zama da shi gaba ɗaya sun gurɓace tare da shi kaga ya zama munafiki saboda ka ya samu gurɓacewa ta magana duk sanda zai magana zai yi abin nan sannan kuma ya samu gurɓacewa ta aiki zai ci amana ya samu gurɓacewa ta ƙudiri zai yi alkawari don ya saba malamai suka ce ijma'i ne na malamai gaba ɗaya akan samu mutumin da yana waɗannan abubuwa guda uku kuma ba za a ce da shi kafiri ba domin ana aka ce an nifaq nifaq ne fa wanda yake eh, yana fidda mutum daga musulunci to ai akan samu mutumin da yana yin waɗannan abubuwa guda uku kuma ba munafikin bane ah, kuma ba ba kafiri bane to ya kenan za mu fahimci hadisi to shine wasu malamai suka ce a nan ana faɗar cewa wanda yake da waɗannan halayya guda uku ya yi kama da munafukai ya yi kama da munafukai waɗancan da Allah yake cewa innal munafiqina na darkil asfali minan nan to ya yi kama da su amma ba ana nufin shi su ne ba haka wasu suka ce wasu kuma suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam yana batun annifaqul amali annifaqul amali ba al-i'tiqadi ba akwai munafi saboda haka idan aka samu wanda aka sifanta shi da wani abu na munafici kuma munaficin na aqida to ba musulmi bane akwai annifaqul amali mutum yayi aikin munafici aikin munafukai irin su saba alkawari irin su cin amana to idan yana yin wannan yana yin aiki ne irin na munafukai amma shi bai bar musulunci ba kamar yadda su suka bari ya yi kamanceceniya ne da munafukai saboda haka Allah maɗaukakin sarki zai kama shi da wannan laifin amma ba wai ya bar musulunci ba ne wannan shine zaɓin abul abbas al-qurtubi daga cikin malamai kuma shine zaɓin al-hafiz ibn hajar wasu kuma malaman suka ce ana nufin Haddasa إذا حدث أبا وإذا wa iza Tumina shi shi a أقولن duk waɗannan abubuwa halal ne, yin waɗannan laifuka shi bai ɗauke su ma haram ba to wanda ya zama haka kaga ba musulmi bane wanda duk ya ɗauki ƙarya halalci ko ya ɗauki yin alkawari don a saba yin alkawari don a saba halal ko ya ɗauki cin amana halal ne to wannan ya bar musulunci don ya halatta abin da yake haramun ne bi ijma'il musulmi to saboda haka wannan hadisin yana nufin haka suka ce a ah, ai za ka duba ma ai da sigar iza iza iza din nan da aka faɗa siga ce wacce take nuna istimrar wato shi halin ma haka yake gaba daya iza haddasa ba wai ya yi ƙarya yau ba gobe gaskiya ko ya yi ƙarya sau ɗaya a daɗe bai kuma yi ba a'a shi iza haddasa kaza wato shi koyaushe ya buɗe baki zai magana kawai ƙarya zai maka to kaga wannan sai idan ya ɗauki abin kamar halal lima a wajensa dan da yana jin laifi ne wata rana imaninsa zai motsa ya yi gaskiyar wata rana zai cika alkawarin wata rana zai tsara amanar to amma shi kasancewar abin bai ɗauke shi komai ba ya zama halinsa haka yake iza haddasa kazaba wa iza wa'ada ahlafa wa iza tumina khana saboda haka shi suka fassara hadisin a matsayin wanda yake al-mustahil alladhi istahalla hadhihi al-ashya واعتبرها كأنها حلال مباح wasu kuma malamai suka ce abinda ake nufi waɗannan abubuwa guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata suna bayuwa suna bayarwa zuwa ga munafici idan mutum ya fara kamuwa da wannan cutar to babu shakka ya fara kamuwa da cutar da za ta kai shi ga zama munafiki kamar lafiyayye mutum ne ya samu a ya kamu da ƙwayoyin hiv kaga ya doshi kamuwa da cutar kanjamau ta aids to saboda haka suka ce waɗannan alamomi ne da suke nuna idan mutum yana suna tattare da shi to ya kama hanyar zama munafiki sai lokacin da ya bar su ba ana nufin daga ya zarar ya samu wannan hali ɗaya biyu uku ba ya zan munafikin a'a ya kamu da ƙwayoyin cutar da za su haifar da masa da ɗabi'a ta munafici wasu malaman bisa ga haka suka fahimci wannan hadisi wasu ma malaman suka ce hadisin yana magana ne akan wani mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zance a kansa ayatul munafiki da annabi ya faɗa suka ce wani mutum ake magana a kansa ko wani munafiki ne da an san shi yana wannan abubuwa uku manzo Allah ce alamar shi wannan munafiki kaza kaza kaza kaza ce amma wannan magana tana da rauni waye waye wannan mutumin su ma ba su faɗi kowaye ba to ya aka san akwai shi magana mafi inganci kowace malamai suka fi karfafawa shine annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana akan annifaqul amali annifaqul amali wato waɗannan ayyuka ne na munafukai duk wanda yake tattare da su ko da musulmi ne shi yasa ya zo a ruwaya ta gaba ya zo a ruwayar abdullahi ibn amr arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa in sama wa salla wa annahu muslim wannan a cikin sayo muslim akwai wannan ƙari wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim ko da ya yi azumi ya yi sallah ya riya shi musulmi ne to ko da yana jin kan shi musulmi matukar yana da waɗannan halaye to yana da halaye irin na munafikai annabi sallallahu alaihi wasallama yana ambatan halaye na munafukai akan samu waɗanda suke da munafici na zuci waɗannan halayensu ne akan samu waɗanda a zuciyarsu babu munafici babu zindikanci, to amma kuma suna yin halaye irin na munafukai don haka sifanta waɗannan ayyuka da cewa halaye ne na munafukai yana nuna suna daga cikin manya-manyan kaba'ira na laifuffuka za haddasa kazaba idan mutum yana ƙarya a maganarsa to yana da wani hali na munafici yana aikata wani abu na kabira wa idza wa'ada akhlafa anan malamai suna magana akan saba alkawari menene hukuncin saba alkawari eh? me hukuncin saba alkawari haramun ƙaulan wahidan eh akwai wanda ya ce ba haram ba kuma ga wani ya ce haram akwai wanda kuma zai ce ba haram ba kuna jin tsoro eh uzuri kake nufi ah, to uzuri uzuri ba shi ke sa ka ci mushe ba mushi halal ne yin alkawari ne akan barna eh mutum ya alkawari zai zina da wanci da wanci ya halatta ya cika to ba nan nake nufi ba ka yi alkawari za ka ba wa na naira ɗari gobe ya zo ka ce kai gaskiya naira ɗari nan ba zan baka ba na fasa eh jumhurin ɗaukakin malamai mafiya yawansu ba su ce haramun ba ne eh? a ah, ka sauko ƙasa kuma mafiya yawancin malamai sun ce dai makaruhi ne ka yi alkawari ka saba makaruhi ne shafi'iyya su suke cewa karaha shadida amma ba su ce haramun ba malikiya su suka ce hara sun ce yana haramta abu ɗaya ka yi masa alkawarin da zai sa ya je ɗauko wani nauyi a kansa kuma ka zame eh? ka ce je ka nemi aure zan biya sadaki sai da ya ka gama komai ka zo ka ce wallahi sadakin nan ba zai samu ka haƙura kan ko je ka ci bashi zan biya ya je ya ci bashi ya cinye ka ki biya to a nan suka ce iza lazima minhu khul kulfa ko iza ghurriman ar-rajul fa innahu yulzamu sahibul wa'di an yafiya bi wa'di idan har zai zama akwai dora nauyi akan mutum wannan ga malikiya nake ga muku wajibi mutum ya cika amma in ba haka ba wajibi ne, amma ya dace sun ce ya dace mutumin da kaiwa alkawari ka cika masa in ba wannan ba wato in ba in ba wanda ya kasance akwai ka sa shi ya ɗauko wani nauyi ba ka ce ya je ci bashi ko ya nemi kaza ko kaza ko kaza ka yi masa alkawarin kaza to a nan ne yake lazimtar ka ibnu shubruma ɗaya daga cikin fuqaha'ul kufa shi a gurinsa alkawari wajibi ne kawai in ka ɗauka ka cika wannan ya fi daɗi ko in kai aka ɗauka wa alkawarin ya fi daɗi in kai ka ɗauka kuma <coughs> ibnu hazm kuma shi a gunsa cika alkawari ba wajibi ba ne babu wani nassi na alkur'ani ko sunna ko kiyasi ya ce babu shi da ya nuna cewa a cika alkawari tilas ce sawa'un ka rantse ko baka rantse ba ya ce ko ka rantse sai la ya ka ce kai sako sai kuma ba dan kai sako ba za a dora maka wani haraji ya ce ai ba duk sako bane dan mutum yayi sako za a dora masa haraji a ci kai sako kai rantsuwa ya ce haramun ba ne kai alkawari baka ce insha Allah ba wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu zalika gadan illa an yasha Allah shi abun sa haramun ne kai alkawari baka ce insha Allah in kuma ka ce insha Allah ka fasa ba komai Allah ne bai ga dama ba to masu cewa cika alkawari ko wajibi ne irin ibnu shubruma Allah ya ji kansa ko kuma su ce alkawari cika shi wajibi ne matuƙar ka ɗora ma wani nauyi kamar malikiya suna hujja da wannan hadisi iza wa'ada akhlafa ya alkawari ya saba hmm? a'a kai kuma kakka shiga wani abu mana <laughs> yawanci mutane suna daukan wa aufu bil ahdi ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqud ana nufin alkawari irin wannan ana nufin iltizamat ba wai alkawari zan baka kaza ko baka abin baka bashi ba ba wannan ake nufi ba kun yi yarjejeniya da mutum akan kaza akan kaza wajen ciniki wajen haya wajen su ne ake magana a waɗannan ayoyin ka akwai hadisi a cikin sunan abi dawud hadisin abdullahi ibn amir yake cewa manzo Allah sallallahu dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ana sabiyun al'abu ma'a sibiyan manzo Allah ya shigo gidanmu ina dan karamin yaro karami ina wasa tare da yara faqalat li ummi ya abdullah ta'ala u'tik sai mahaifiyata ce abdullahi zo in baka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma za ta utsina me zaki bashi in yazo ta ce utsihi tamra zan bashi dabino Manza Allah ya ce fa in lam tu'tihi kutibat alayki kizba in baki bashi ba Allah zai rubuta miki kin yi ƙarya <coughs> wannan hadisi <coughs> a sanadinsa akwai maula ibn ajlan wanda aka ce majhul ne a watar wayar an ambace shi ziyad sai dai hadisin kamar yadda al-iraqi yace yana da shahid guda biyu akwai shahid din hadisin abdullahi dan mas'ud akwai shahid <clears throat> na hadisin abu huraira wanda abdullahi ibn wahab ya ruwaito shi a cikin jami' nasa daga Ibnu shihab daga abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa <clears throat> man qala li sabiyyin ta'ala haka thumma lam yu'tihi shay'an kutibat alaihi kizba wanda duk zai ce wa yaro zo ka karɓa sannan kuma yaron ya zo ya ki bashi komai to za a rubuta masa ƙarya wannan riwayar ta abu huraira duk da cewa a sanadinta akwai inqita tsakanin ibnu shihab da abi huraira <clears throat> az-zuhri lam yasma shay'an <clears throat> min abi huraira idan aka hada ta da waccan riwaya ta Abdullahi ibn Amir za ta iya zama hadisi hasan li ghairihi shi yasa Albaniya hassana riwayar a cikin littafinsa as-sahiha idan muka dubi wannan hadisi ba zai karfafa mana janibin da yake ganin cika alkawari wajibi ba ne eh idan uwata ta ce wa ɗanta ƙanƙani zo ka karba ya zo ba ta bashi ba annabi ya ce an rubuta mata laifin ƙarya ina ga mutumin da yake mai hankali magidanci ka kirawo shi ka ce gobe ka zo in baka gobe ya zo ka ce ba za ka bashi ba kai kuma a ce ba za a rubuta maka komai ba wannan hadisin yana daga cikin hadisin da masu wajabtawa suka yi hujja da shi ibnu hazm ya da'afa shi ibn hazm ya raunana hadisin saboda ruwayar abu dawud akwai majhul a ciki to amma idan har yana da shahid daga hadisin abi huraira abdullahi ibn wahab ya ruwaito shi wanda za su iya haduwa su sa hadisin ya zama hasan to batun cewa cika alkawari wajibi ne zai samu karfi kwarai da gaske an gane ko akwai hadisi wanda yake mawdu'i ne da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wai manzo Allah sun yi alkawari da wani mutum yana cikin sunan abi dawo amma hadisi ne mawdu ko da'ifun jiddan sun yi alkawari da wani mutum za su haɗu a wani guri manzo Allah ya je ta jira kwana uku a gurin kai aiko a kwakwalwa ya kamata wannan hadisin ka ce karya ba a zuwa masallaci haka kawai a bar maza Allah a zaune a gindin bishiya kwana uku wai har mutumin wai shi yana ce ya manta ya zo samu maza Allah ya ce kwana uku ina nan ina jiranka kwana uku ina ma laifin ya ce kwana uku yana zuwa kaga watakila zai karɓi hankali amma wai kwana uku yana gurin hadisin bai inganta ba sanadin wa matna kamar yadda na faɗa muku jumhurin malamai mafiya yawancinsu sun tafi akan cewa cika alkawari ba wajibi ba ne sunna ce mai ƙarfi saba shi makaruhi ne ba su kai shiga haramci ba wannan hadisin kuma abinda suke fassara shi iza wa'ada akhlafa ay min niyatihi al-khulf an gane ko an gane me ake nufi da bin niyyati al wato kamar yadda nake gaya muku yana alkawari dan ya saba inda kun kula haka ne tafassara muku shi yana alkawari wato shi tun lokacin da kuke alkawarin a ransa ba dan ya cika maka yake yi ba kaga wannan ita ce ƙarya ko ba haka ba wannan abinda su malamai suka ce fassarar hadisi kenan iza wa'ada ba wai alkawari gobe kuma ya ga wani abu ya dan sake ba ya maka alkawarin dubu ɗari sai kuma wasu abubuwa suka zo wani kasuwanci ya faɗo in ya baka dubu ɗarin nan fa abun ba zai yiwu ba sai ya ce ka ya fasa ko ya rage daga dubu ɗarin ya dawo dubu hamsin ko ma dubu goma to kaga da san da yi maka alkawarin abun bai zo ba yana da niyyar ya maka to amma wani abu ya zo wanda zai sa shi ya canza to wannan ba a zargin sa a gurin jumhurin malamai ba a zargin sa ba a zargin sa domin ba yayi maka alkawari da niyyar ya saba maka ba munafikin da ake magana shine wanda daman yana maka alkawari ne biniyatul khulfi yana maka alkawari don ya saba akwai hadisin da bai inganta ba da yake cewa wanda ya alkawari da niyyar ya cika sannan sai bai cika ba to wannan bai zama mai saba alkawari ba amma hadisin bai inganta ba <clears throat> ah, abinda na tuno daga cikin abinda malamai suka faɗa dangane da hadisan nan guda biyu na farko ya ce salasun na biyu ya ce arba'un <clears throat> mun faɗi magana biyu ta malamai maganar farko wanda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗo uku sannan kuma wahayi ya zo ya gaya masa akwai na hudu ya ƙara faɗar hudu ɗin wasu kuma suka ce a ƙari akan da aka samu ƙari ne na kamalan munaficin ba wai na munaficin ba da haka da an ce sifa kaza in ta ƙaru munaficin zai zama tatacce tsantsa ba shi yake nuna cewa ukun in sun samu ba za a samu munaficin ba to kuma akwai magana da take cewa a nan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce ayatul munafiki thalathun ba yana nufin sun tsaya uku ɗin ba ne akwai guda uku daga ciki su ne waɗannan musamman ma akwai ruwaya a cikin sayin muslim ita wannan hadisi akwai ruwayar da ta zo min ayatul munafiki min ayatul munafiki ka kalmar min tana nuna ba duka ne aka ambata ba wani bangare daga cikin alamomin munafici manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata akwai ruwaya a cikin tabarani daga Abu Sa'id al-Khudri wanda ita ma ta zo da kalmar min ayatul munafiki Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamdakatar Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in mutum ne dan yana ganin kai mai ibada ne sai kuma aka yi rashin sa'a wata rana kai masa ɗaya daga cikin waɗannan alamomi na munafukai sai kawai kai tsaye ya ce ma munafiki ne ya ce wa mutum munafiki shin mala yaya matsayin wannan to ai kamar yadda muka yi karatuttukan waɗannan alamomi ba su suke sa mutum take ka kirawo shi munafiki ba kuma mutum ya yi abu sau ɗaya ba su bai zama halinsa ba baya sa ka kira shi da wannan sifa. an same shi wani lokaci ya saba sau ɗaya an same shi ya yi wata karya saboda wannan abin ƙwaya ɗaya ba wai halinsa ba ne shikenan sai ka ce sai ka ce shikenan makaryaci ne wannan kuskure ne sai idan abin ya maimaitu yakan zama sai face tashi ba dan yi sau ɗaya ba wato kamar misali zan mana kamar alƙalin da ya shahara da zalunci da wuya a kai masa shari'a bai zalunci ba da cin rashawa da danna gaskiya da wane ne da wane ne sai wata rana aka yi masa wasu shari'a guda ɗaya sai ya gaskiya a cikinta daga ran nan sai ya zama alkali mai gaskiya kaga wannan gaskiya kwaya ɗaya da ya yi ta wannan ranar ba za ta iya canza sauran ba sai idan ya ɗore a kanta to haka nan shi ma laifin yake mutum ne da yake shekara da shekaru an san shi yana adalci an san shi yana tsayawa kan gaskiya shekara ashirin yana alƙalanci wata rana tsautsayi sai bai gaskiya ba a wata shari'a ɗaya sai a ce a'a ah, ai dama alƙalin nan azzalimi ne ai ba adali bane kaga nan ma ba adalci ba saboda haka sai abin ya zama sifa ce da take kararwa take maimaituwa tare da mutum sannan ake masa hukunci da cewa wane kaza ne mutum ya yi wa wani hukunci da munafici bisa kuskure ba wai da ganganci ba bisa kuskure ya yi tsammanin munafikin ne sai ya ce da shi munafiki wannan babu wani abu a kansa illa iyaka kawai a dusar da shi a ce ba munafikin ba ne saboda kaza da kaza da kaza amma ba a cewa ai to kalmar ta dawo kanka annabi a lokacin da hatim Ibnu abi balta'a ya rubuta takarda yana gaya wa mutanen makka kafirai shi sahabi ne ya halarci yaƙin badar yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma ya rubuta takarda yana gaya wa mutanen quraishawa mutanen makka cewa annabi sallallahu alaihi zai kawo musu hari su shiga taitayinsu. lokacin da asirin ya tunu sai da umar cewa yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da'ni adrib unuqa hadha almunafiq ya rasu da kyale ni in ki wuyan wannan munafiki kaga sai kira shi munafiki amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ah, wa ma yudrika ya umar la'alla allah tala ala ahli badr wa qala a'malu ma shi'tum wa qala a'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum me sanar da kai ya umar la'alla ubangiji ya yi tsinkaye zuwa ga waɗanda suka halarci yakin badar ya ce ku yi abin da kuke suna gafarta mu kaga bai yi masa inkari kan kalmar munafik Umar yana faɗarta bisa ga ijtihadinsa in ba munafiki ba zai yi haka amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa wani ilimi da shi bai san shi ba wannan yana daga cikin waɗanda suka je yakin badar kuma ba bisa ga munafici yayi abin ba don haka inda wani zai kuskure ya gaya ma wani munafiki bisa ga kuskure to wannan kamata yayi a nusantar da shi cewa wani din nan ba munafikin bane an gane ko <clears throat> wani kuma yana tambaya yake cewa malam mutum ne ya yi kisa amma koyi sai ya tuba to menene tsakaninsa da wanda ya kashe da kuma tsakaninsa da mahalicci lokacin da muka yi sharhin hadisin ubarat ibn sabit mun yi maganar wanda ya yi wani abu na haddi ba a yi masa haddi a duniya ba ko ana tuna karatun ko an manta me muka ce eh? wannan shine nassin hadisin amma zai kai kan shi ya ce gani na yi abu ya yi abin haddi ba a yi masa haddin ba ba a san kuma ya yi ba zai kai kan shi ne kamar yadda ma'iz da gamidiya suka yi ya wajibi ne kai eh akwai masu cewa ya makana kansa a yi masa haddi ko sai ya kai kansa an masa haddi sannan kuma ya tuba amma abinda mafi yawancin malamai suke faɗa baya da zumtarsa ya tuba tsakaninsa da ubangiji Allah ya karɓi tubansa Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da yawaita ibada da yawaita kyautata halinsa da alakarsa da Ubangiji a ranar gobe kiyama sai Allah maɗaukakin sarki ya gamsar ya yardar da abokin husumarsa. wannan kuma ya ce idan matafi ya tarar da mazauna gida suna sallah saura raka'a biyu su gama sai ya bi su to zai cika sallah ne ko kuma zai yi sallama ne sunna zai cika sallah ne matafiyi idan ya bi mazaunin gida sunna kamar yadda abdullahi dan abbas yake faɗa a sunna shine ya cika idan mazauni matafiyi ya bi mazauni sunna shine ya cika sallah ba ya yi ta ba wani kuma yana cewa mutumin da ya zo bai yi sallama ba menene hukuncin mutumin da ya zo bai yi sallama ba saboda wasu sai suka yi masa magana sai suka ƙi masa magana wai an ce in mutum bai yi sallama ba kar ku yi masa magana akwai hadisin bai inganta ba ko hadisi bai inganta ba me hukuncin sallama yinta wajibi ce ko sunna ce amsawa fa wajibi saboda ka dan bai sallama ba gaya masa ake adabun zuwa cikin jama'a a ringa sallama ba wai a ce a rike masa magana ba karantar da shi za ka amma an kai shiru ka ki masa magana kuma kaga ai zai ci gaba da yadda yake ba canza zai yi ba cewa wanda ya zo muku ya muku magana bai muku sallama ba kakku an sa masa wannan hadisin bai inganta ba wani kuma ya ce wai mai sai hana ɗauki hadisin akan zahirinsa wanda ya haɗa guda hudu ya zama munafiki khalisan to ai mu ba mu saba ba wannan abun ba mu mun yi magana akan hadisin farko salasun man kunna fi ayatul munafiki salas muka yi sharhin sa akan haka wancan kuma hadisin yana maganar abubuwa guda hudun aka zama ana da su an zama tataccen munafiki haka muka faɗa ba mu rage muka ce ukun ne aka zama tataccen ba Allah maɗaukakin sarki ya bamu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in